wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha takwas ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wato ya dawo da mu zuwa ga ainihin karatun da muka saba yi rana irin ta yau kamar yadda kowa ya sani mun ɗan dakatar da karatun saboda hutu na ainihin sallah to Allah subhanahu wata'ala yanzu ya sanya mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau za mu tashi hadisi na goma sha hudu hadisin anas bin malik radiyallahu an bismillahir rahim an anas bin malik radiyallahu an an daga anas ɗan malik al radiyallahu an قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga bayi a ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma sai in dauka da ni da wani wani yaro tsara na a shekara ni da wani yaro tsara na a shekara ina daukan watan mimma wani salka na ruwa da kuma sanda fa yastanji bil ma' sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi tsarki da ruwa to wannan hadisi yana karantar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato mutum ne wato kamar yadda muke muma mutane ne misali manzo Allah mutum ne dan adam ne misali manzo Allah ba mala'ika bane manzo Allah ba aljani bane manzo Allah ba Allah bane misali shi mutum ne amma kuma fiyayyen halitta a cikin mutane ma wani ya fi wani to manzo sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba halittan halitta mai daraja irin shi ba to abinda zai nuna cewa manzo sallallahu alaihi mutum ne shi ma manzan Allah yana amsa kira na ɗabi'a manzan Allah sallallahu alaihi yana cin abinci manzan Allah yana shan ruwa manzan Allah yana aure manzan Allah yana rashin lafiya manzan Allah yana amsa kira na ɗabi'a gashi nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana shiga bayi to saboda haka manzan Allah yana shiga bayi kamar yadda Anas bin Malik ya ba mu labari yake cewa sai in ɗauka ni da wani yaro tsara a shekara shi wannan kalman gulam asalin shi ana amfani da shi ga yaro karami sannan kuma larabawa sukan yi amfani da shi a cikin nasu urf din suna amfani da shi ga bawa akan kira bawa gulam ko da tsoho ne shi misali kama a wannan hadisin gulamun nahawi ana nufin yaro wanda yake tsaran anas wanda ya kusan kai shekaran anas wato radiyallahu an to suna yi annabi hidima shi ne ke cewa wato suna ɗaukan ainihin idawa mimma salka na ruwa wa anaza da kuma sanda irin sandan nan wanda yake mai ɗan lankwasa haka kan jimi fayasan jibil ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tsarki da ruwa to malamai sun fitar cikin wannan hadisin da ainihin fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idojin wannan hadisin akwai falalan anas dan malik radiyallahu an saboda yana daga cikin sahabban da suka samu daraja na yin hidima ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kazan ku mutumin da ya samu damar yin hidima ga fiyayyen halitta shi ma zai zaman to fiyayye a cikin sauran jama'a sannan na biyu halaccin neman taimako da wani a cikin abin da ya shafi wasila na tsarki wato yana halatta in za ka yi alwala wato ka nemi taimako da wani ya ɗibo maka ruwa ko ya ringa zuba maka ruwa kamar yadda Anas bin Malik radiyallahu anhu yake aikatawa yana ɗiban ruwa yana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ma annabi yana alwala Anas yana zuba ma annabi ruwan alwalan a hannu manzon Allah yana amfani da wannan ruwa din to wannan duk ya halatta ba a sanya wannan daga cikin girman kai don wani zai ce ya za a yi kai kana iya yin alwala amma ka sanya wani ya ringa zuba maka ruwa to manzan Allah sallallahu alaihi an masa haka amma dangane da abin da ya shafi kai a matsayinka na malami mafi alkhairi ko shawarar da za a baka shine wato ka nisanci hakan ba wai dan haramce shi ba a sai saboda yana iya janyo haramci din asalin wato yin fadanci ga malami halal ne amma kuma idan har ainihin malami ya ga cewa idan ana yi masa fadancin zai iya janyo masa girman kai to mafi alkhairi ya bari alwasa'id laha ahkamul maqasid ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarkihi fa tarku wajibun duk abin da yake barin haram ba zai yiwu ba sai an bashi, to barin shi ya zan wajibi in ya zamanto wato in har ana maka fadancin zai iya janyo ma girman kai kuma ka san cewa mai girman kai baya shiga aljanna to mafi alkhairi ka nisanta an gane ku saboda wannan dalili din amma asalin shi halal ne kamar yadda muka faɗa sannan kuma ya halatta wato a yi ja'i da ruwa saboda fitsari ko abin da ya shafi bayan gida to hadisin dai a takaice yana da ainihin fa'idoji masu yawan gaske wannan shine kaɗan daga cikinsa na'am al'anaza alharabatu sagira shi anaza wato dan sanda ne wanda yake dan karami wal idawa ina'un sagirun min jil. wato shi wannan idawa din ƙwarya ne dan karami na fata ƙwarya dan karami na fata an gane ku wannan yana nuna mana fata idan an je mai shi ana iya aiwatar da shi wajen yin abubuwa da yawa za a iya ɗiba ruwan sha da shi a ɗibi ruwan alwala da ruwan wanka da sauransu da shi inda an riga an je mai wannan fata ko da fata ne na mushe ma dama arga an je mai shi to ya riga ya samu tsarki Allahu a'lam an abi katada al-harith bin rabi'i al-ansari radiyallahu anhu an karbo daga abi katada shine al-harith bin rabi'i al-ansari radiyallahu anhu أن Nabi sallallahu Alaihi wasallam وسلم قال annabi sallallahu Alaihi wasallam عليه وسلم la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yamini wa huwa yabul kada ɗayan ku ya kuskura ya rike zakarinsa da hannun damansa alhali yana bawali in dai ɗayan ku na bawali to baya halatta ya rike zakarinsa da hannun dama to wasu malamai suna cewa idan baya bawali ya halatta ya rike zakarinsa da hannun dama an gane wannan ko amma dai abin da ya fi alkhairi dai in dai mutum yana so ya rike zakarinsa to ya rike da hannun hagu ko da bawali ko babu bawali na'am ya yatamassah min al-kala'i bi yamini sannan kuma kare ya shafi bayan gida da hannun damansa in mutum yana so ya wanke bayan gida ko ya goge shi da ainihin goge ko abin da ya kama da wannan kada ya shafe shi da hannun hagu a kada ya shafe shi da hannun dama sannan kada ya yi numfashi a cikin ƙwarya kaga hadisin ya zo da siga na la la la ya zo da la malaman usulul fiƙi suna cewa al-asalu fi nahyi at-tahrim asali game da hani na haramci ne to idan muka ɗauki zahirin wannan hadisin zai zamanto kenan cewa haramun ne mutum ya shafi zakarinsa da hannun dama alhali yana bawali ko kuma ya wanke ko ya shafi ainihin ya goge ainihin bayan gida da hannun dama ko kuma ya yi numfashi cikin ƙwarya duk waɗannan gaba ɗaya ba su halatta ba an gane ko to wannan shine dalilin da ya sanya wato malamai suka yi saɓani kan wannan mas'ala ɗin wasu malamai suka ce shin wannan hani za mu ɗauke shi ne kan asalin shi shine mu ɗauke shi akan tahrimi ko kuma wannan hani za mu ɗauke shi ne akan karaha su 'yan zahiriya suka ce al'asalu baka'u makana alama kana asali shine a bar komai yadda yake da tunda asalin hani yana hukunta tahrim ne to za mu ɗauki wannan hani akan tahrimi inji 'yan zahiriya har sai an samu abin da ya fitar da shi daga tahrimin an gane ko sun yi riko da zahirin wannan hadisi din sannan jumhur na malamai sun tafi a kan cewa wannan hani na karaha ne da ce saboda wannan al'amari yana da alaƙa da ainihin adab ne ladubba na shiga bayi ladubba na ainihin shan ruwa ladubba na cin abinci tutun da abin da ya shafi ladubba ne na bayi misali da ladubba na ainihin cin abinci ladubba na shan ruwa da ce duk abin da yake da alaƙa da adab to ko da ya zo da sigan la to ana karkatar da wannan la daga ainihin at-tahrim ya koma wato al-karaha kenan ko da mun ga la sai zaman to ana magana ne akan ladubban shiga bayi ladubban cin abinci ladubba na kaza ladubba na kaza to kai tsaye zamu ce wannan ladin ya tashi daga tahrimi ya koma karaha wannan shine mazhaba na jumhur an gane ko su kuma yan zahiriya suka ce su sam in dai hani ya zo kawai za a ɗauke shi ne kan asalinsa to amma mazhaba na jumhur ne abin da yafi zama dacewa ga abin da yake da alaƙa da adab Allahu a'lam na'am عن عبد الله بن عباس رضي الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaburbura guda biyu faƙala innahuma la yu'azzabani sai yake cewa lalle su din nan mutanen wayannan kaburbura lalle suna nan ana yi musu azaba ma yu'azzabani fi kabirin ba wai ana yi musu azaba kan wani babban abu bane kenan ana yi musu azaba bane ana musu azaba ne kan wani abu dan karami wanda suka rena amma a haduhuma to amma ɗaya daga cikin su kana la yastatiru min al ya kasance baya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari baya sanya me baya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari in yana fitsari sai fitsarin nan ya rinda tsilla a jikinsa babu wani kariya tsakanin shi da fitsari an gane wannan ai kenan yana yin yana yin fitsari fitsarin na zuba a jikinsa kuma haka zai dauki jikinsa ya je yi sallah haka nan kenan dalilin da yasa aka mai azaba ya kasance yana yin ibada ba tare da tsarki ba yana yin ibada ga fitsari a jikinsa an gane ko to amma shi ɗayan fa akana yamshi bin namima shi ɗayan ya kasance yana tafiya da annamimanci ɗayan yana tafiya da gulma ya ɗauki maganan wannan ya kai ma wancan maganan wancan ya kai ma wancan ya haɗa su faɗa ya zamanto annamimi to tambaya a nan wajen wa'annan laifuffuka guda biyu shin ƙananan zunubai ne ko kuma manyan zunubai Abinda ya shafi fitsari mutum ya zamanto bai sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari ba in baka ɗauki fasara na fasara na farko sannan akwai fasara na biyu wato baya rufe jikinsa in zai fitsari in zai fitsari yana barin al'auransa a bayyane mutane suna wucewa suna kallo an gane wannan ai shin dukan waɗannan gaba ɗaya za a ɗauke su ƙananan laifuka ko manya kaga manya ne na to abin da ya shafi hada fada ba eh eh yana bana alƙawarin shi eh shi ma zai zama karami iwa eh, ma tambayar da muke yi ya halatta mutum ya bar al'aura a bayyane wasu na tallo haka shi ma wannan babban abu ne ba musulmi ya bar al'aura a waje laifi ne an gane? to sa'annan kuma abin da yake da alaƙa da annamimanci ya zamanto musulmi da musulmi maimakon a samu soyayya tsakanin juna sai shi ya zamanto sababi wanda zai lalata alaƙa tsakanin musulmi da musulmi ya zamanto suna yin adawa da juna to kaga wannan shi ma an ka dube shi babban laifi ne ko to amma hadisin sai ya ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin lalle su din nan ana yi musu azaba amma ba wai ana yi musu azaba kan wani babban abu bane ba zahirin hadisin sai nuna laifuffukan guda biyu ba wani babban abu bane an gane to wasu malamai wanda suke rarraba ainihin ƙananan zunubai da da manyan zunubai sai suka sanya annamimanci da kuma sanya ainihin wato rashin tsarki wato ya zan fitari na tsalla a jikin mutum sai suka sanya shi daga cikin saga'ir zunub an gane ai suka ce wa'annan da annamimanci da wannan fitsari wanda yake tsilla ba su daga cikin manya-manyan zunubai ƙananan zunubai ne suka ce hujjansu maganan manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma yu'azzabani fi kabirin ba wai ana yi musu azaba bane kan wani babban zunubi an gane wannan to wannan shine hujjan masu ganin ba kaba'ira bane amma masu ganin kaba'ira suka ce ai ba haka ne fasaran ba wa ma ni fi kabirin ai ba wai ana yi musu azaba bane akan ainihin wato babban laifi a ganin su su mutanen a ganin su suna ganin laifin ba wai babban laifi bane kawai dan mutum ya hada mutane fada ai ba babban laifi bane a ganin su dan mutum ya bar fitsari yana tsalla a jikinsa ai ba babban laifi bane a ganin su an gane wannan ko to wannan shi ne fassara wanda ya fi zama sahihi domin wa'annan laifuffuka laifin da zai iya hada al'umma yaƙi, har ma a zubar da jini ba zai yi a kira shi karamin zunubi ba kuma duk wani abu wanda zai kawo cikas ga ainihin ibadanka ba zai yi a kira shi karamin zunubi ba ina tan gani saboda haka amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl amma ɗaya daga cikin su ya kasance bai sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari ko kuma ɗaya daga su baya kara al'auran shi daga fitsari in yana fitsari yana buɗe al'auran shi kowa yana kallo amma ɗayan kuma ya kasance annamimi ne yana haɗa al'umman musulmi faɗa yana haɗa su gaba wa iyazbila na'am fa akhadha jaridatan atba fa shakka hani hmm. sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki ainihin kaban dabino wanda yake danye sai ya tsaga shi biyu an gani ya ɗauki kabar dabino danye sai ya tsaga ainihin kabar dabino biyu bangaraza fi kulle kabarin wahidatan sai ya dasa a kowane kabari sai ya dasa guda ɗaya tunda kabura ne guda nawa guda biyu sai ya dasa a kowane kabari guda ɗaya faqalu ya lalla. sai sahabbai suka ce ya rasulullah lima fa'alta hada me yasa ka aikata wannan kenan a ka'ida in mutum ya ga malami ya aikata wani abu ko ya faɗi wani abu wanda bai gane ba baya halatta ya shiru ya kamata ya tambaya an gane ku manzo sallallahu alaihi wasallam ya dasa kaban dabino danye guda biyu ya dasa su a kabari to menene hikiman da ya sa manzo Allah ya aikata wannan sai sahabbai suka yi tambaya domin su gane abin da suka jahilta قال لعله يخفف عنهما ما لم sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato la'allahu yukhaffafu anhuma wa la'alla a sassauta musu malam yayi sa matsar su bushe ba in dai har su bushe ba zai iya yiwa wa la'alla a sassauta musu amma wa la'alla anan wajen a cikin maganan Allah subhanahu wata'ala da maganan manzo sallallahu alaihi wasallam litahqiq an gane ku tabbas Allah subhanahu wata'ala zai sassauta musu azaba matuƙar ba su bushe ba to kaga wannan hadisi ya zamanto raddi ga mutazila masu inkarin azaban kabari mutazilawa suna inkarin ceto suna inkarin azaba na kabari suna ganin in mutum ya mutu aka binne shi a kabari babu wani azaba a gare shi kawai sai dai azaban lahira kawai to wannan hadisin ingantacce ne gashi nan muttafaqun alai manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce kabari sai manzo Allah Allah ta'ala ya nuna masa cewa wayannan mutane guda biyun da suke cikin wayannan kabubura din suna nan ana yi musu azaba kaga wannan sai ya tabbata mana da azaban kabari shin ana yin azaba ga musulmi ko kafiri kawai ake wa azaba ana yin azaba ga kafiri ana yin azaba ga musulmi ko tunda kaga yanzu wayannan mutane guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ana yi musu azaba shin kafirai ne su ko musulmai musulmai ne su me yasa ya ce innahu ma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin yace lalle suna nan ana yi musu azaba ba wai ana yi musu azaba bare saboda wani babban abu a ganin su kenan da wannan ba wai ana yi musu azaba bane saboda kafirci ba wai ana yi musu azaba bane saboda ainihin ah, shirka ana yi musu azaba ne saboda sun aikata wani zunubi daga cikin zunubai kaga wannan sai ya nuna mana cewa musulmai ne su suka aikata wani kaba'ira wanda wannan kaba'ira ya janyo musu azaba an gane wannan ai shine annabi ke cewa ɗaya daga cikin su ga laifin da yayi shi kuma ɗayan ga laifin da yayi kaga wannan sai tabbatar da azaban kabari wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa idan kaga wani mutum yana da awan shi dan salafiya ne yana da awan shi ahlus sunna ne amma yana inkarin azaban kabari to wannan mutum in ma jahili ko kuma bai san aqidan ahlus sunna ba ko kuma ya zama to shi dan bid'a ne shi domin ahlus sunna sun yi ijma'i ba a taɓa samun saɓani tsakanin ahli sunna dangane da abin da ya shafi azaban kabari ahli sunna gabaki dai sun yi imani da azaban kabari misali an gane wannan ko saboda haka inkarin azaban kabari ba aqida ta ahli sunna bane aqida ce ta yan bid'a an samu hadisai ibn kasir ya kawo hadisai a cikin albidaya wa nihaya ya tattaro hadisai da suka shafi azaban kabari ya tattaro su so an kusan sahabbai wajen goma sha ko sahabbai wajen kusan ishirin suka ruwaito hadisan da suke da alaƙa da azaban kabari to shine dalilin da ya sanya malaman sunna suka sanya hadisan da suke da alaƙa da azaban kabari a matsayin hadisai mutawatirai wanda baya halatta ɗalibin sunna yayi wasa da shi an gane wannan ko mimma tawatara hadisu man kazab zuwa dai ƙarshe daga cikin abin da ya zama mutawatir hadisu man kazab wa man bana lillahi baitan wa kasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawlu wa masu khuffaini wa hadhihi ba'du saboda haka azaban kabari gashi nan idan muna sallah kullum mukan yi addu'a a cikin tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr saboda haka hadisin azaban kabari wato mutawatir ne tawaturan ma'anawiyan an gane wannan ko to tambaya a nan wajen an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaburbura sai manzan Allah ya ce wa'annan kaburbura guda biyu suna nan ana yi musu azaba ta yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya gane ana yi musu azaba shin manzan Allah ya san gaibi ne yaya za mu alakanta wannan da ayan alkur'ani inda Allah ta'ala ke cewa kulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illa Allah kace babu wanda ya san wato daga cikin mutanen da ke sammai da mutanen da ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gaya wa duniya wala aqul lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib yace ni ban ce muku a waje na akwai taskan Allah ba kuma ni ban san kaibi ba manzo Allah yace Allah ya ga manzo Allah Allah yace manzo Allah ya ga wa duniya cewa shi bai san gaibi ba a wata aya manzo Allah Allah yace manzo Allah ya faɗa cewa walau kuntu a'lamul gaiba lastaksartu min alkhair wa ma masani su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna abu ya shafe ni ba kaga da wannan kenan wato manzanni sallar a manzanni ba san gaibi ba misali to amma sai gashi a nan wajen manzan Allah ya ba mu labarin abin da yake da alaka da gaibi din saboda yaya aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa mutanen nan guda biyu suna nan ana yi musu azaba shin ba za mu ce ya san gaibi ba anan la me za mu ce za mu ce wato abin da yake faruwa shine Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzan Allah wahayi ne ya sanar da shi cewa wato suna nan ana yi musu azaba ta hanyar wahayi an gane wannan ko dan Allah ta'ala ce annabi ya faɗa cewa wa ma yanzu qanil hawa in huwa illa wahayyuha manzan Allah baya faɗin wani abu na sarransa ba wani abu bane face wahayi wanda aka yi masa saboda haka manzan Allah ya sani ta hanyar wahayi cewa lalle wa'annan mutane guda biyu suna nan ana yi musu azaba an gane wannan ko to yanzu yana halatta a wannan zamanin wani malami idan ya ga an binne wani sai malami ya ɗauki ainihin ainihin kaban dabino guda biyu ɗanye ko ɗanyu ya dasa ko kuma ya samu kaban dabino ya dasa a kabarin mutum ya halatta saboda fidda'u ai abinda da manzo Allah ya aikata kaman fidda'u ne kaman fansa ne yin haka din wato kaman sassauci ne ga azaban wayannan mutane saboda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa wayannan abubuwa guda biyu sai ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa zai iya yiwuwa a sassauta musu azaba makar ba su bushe ba kaga nan ai wannan abin da aka dasa ya zama kamar fidda'u gare su haka ne ko a nan wajen yana halatta ma'anan fidda'u fansa daga azaba yana halatta yanzu wani malami ya aikata haka in an binne wani wanda ake tunanin kamar yana fuskantar azaba sai a dasa wannan kabar dabino saboda Allah ya sassauta masa to malamai suka ce a yin haka bai halatta ba me yasa bai halatta ba shi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi ne cewa lalle suna nan ana yi musu azaba an gane saboda manzo Allah cewa yi, innahu ma la yu'azzaban ya kawo inna harfun nasbi wa tawkid lalle suna nan ana yi musu azaba kaga manzo Allah ya gaya mana tabbas ana yi musu azaba ba wai shakka ake yi ba an gane ko saboda haka yanzu wani malami na iya yin haka tambayar da muke yi kenan amsa shine baya iya yin haka wannan ya shafi khususiya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai ake ba wahayi a wannan al'umma din babu wani malami ko wani waliyi ko wani shehi wanda ake ma wahayi a wannan zamani wanda zai san gaibi an gane wannan ko saboda haka da wannan kenan muna iya gane dan wuta da dan aljanna a nan duniya eh? mu gane cewa ga wani mutum dan wuta ne me yasa saboda a duniya yana aikata saban Allah musulmi ne amma yana aikata manya-manyan zanubai za mu iya cewa kai tsaye in ya mutu dan wuta ne shi eh? me za mu ce mun ga ya mutu musulmi ne amma yana aikata manya-manyan zanubai sai ya mutu kuma ya mutu bai tuwo ba me za mu ce game da shi za mu yanke mai hukunci la mutumin da ya aikata manya-manyan zunubai inda ahli sunna amruhu ila Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a zabahu idan Allah ta'ala ya so ya gafarta masa in ya so kuma ya yi masa azaba kenan in kaga mutum yana aikata manyan zunubai kace wallahi dan wuta ne wallahi Allah ba zai gafarta masa ba to lallai wato ka fada cikin kai ma ila ma laifin ka yafi nashi saboda kai abin da ka aikata ka shiga gonan Allah ne Allah subhanahu wata'ala shine mai gafartawa Allah ta'ala shine mai yin azaba kai sai ka ce wallahi sallahi Allah ba zai gafarta masa ba ko wallahi Allah ba zai shigar da shi aljanna ba a nan wajen ka shiga gonan Allah laifin ka ma ya fi laifin shi wannan mutumin da ya mutu din a kai ina fatan gane saboda karkashin wannan shine aka shine ahlus sunna suke cewa wato duk mutumin da ya mutu yana aikata manyan zunubai al'amarin shi na wajen Allah wa mai ya mutu wa lam ya min wuzirihi fuwi da ilallahi, jami'a amrihi duk mutumin da ya mutu bai tuba daga manyan zunubansa ba fuwi da ilallahi, jami'a amrihi za a mika dukkan al'amuransa zuwa ga Allah ba a yanke mai hukunci an gane wannan ko amma in ka a gidan khawarij duk mutumin da ya mutu yana aikata manyan zunubai Ɗan wuta ne kafiri ne ma zai dawama a wutan jahannama har abada to wannan ya saba ma aqida ta salafiya an gane wannan ko to saboda haka a wannan zamanin baya halarta a dasa wa mutum wani abu amma an dan ruwaito wani asari daga wani sahabi wanda shi yana ganin shi da zai rasu sai yayi wasiya cewa shi a wato a dasa masa irin wannan abun cewa shi a dasa masa shine ainihin buraida ibn al-husayb shi yayi wasiya cewa a dasa ainihin kabar dabino guda biyu a kabarinsa an gane wannan ko amma malamai suka ce wannan ijtihadin sa ne kuskure ne dan in yace a dasa masa ya nuna kenan cewa lalle shi ya san shi dan wuta ne kenan an gane wannan ko ka san ko sahabbai dukan su adilai ne mutanen kirki ne wannan wasiyar da yayi ba ko shi yayi wasiya ne sai yana ganin kawai yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala din to saboda ka Allah ta'ala shi taimake mu wa salam assalam malam dangane da abin da ya shafi azaban kabari na'am kamar alayira ba an ce musulmi baya da wama a cikin wuta na'am zuwa ƙarshe wanda imanin shi ne zai ce shi daga da wannan na'am shi azaban kabari idan mutum ya shiga aka fara mai ra'ata mai ne har zuwa tashin kiyama koko akwai lokacin da za a sauwaƙe masa a matsayin shi na musulmi wanda yake ne zunubi to zahirin hadisin da ya nuna za a yi ta masa azaban kabari ne har tashin kiyama zahirin abin da ya nuna kenan an gane amma gobe kiyama in ya mutu inda musulmi ne shi baya da wama a wuta amma kan azaban kabari babu hadisin da ya nuna ga zahiri a cewa za a wato wato za a mai azaba zuwa wani lokaci sannan a dakata ga baki daya Allahu a'lam assalamu alaikum wa salam na'am to misali idan mutum ya mutu za a iya a sanya wani abu wanda ba wannan ba kamar kamar a sanya mai kamar a sa ice haka alama ba wai an sanya kaban dabino ba a ice ne kuna aka sa misali shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya sanya kaban dabino kuma a wajen akwai ainihin itatuwa da yawa bai sanya ba da ce ya halatta a sanya wasu abubuwa wanda ba wannan ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya mafi alkhairi mutum ya tsaya akan abin da shi manzo Allah ya tsaya akan shi an gane wannan ko in dai misalin abin da ya shafi ko da yake abin da muke magana nan ma shine halaccin ya halatta a wannan zamani ayi ko bai halatta ba ai eh, bai halatta ba a wannan zamani sam sam bai halatta a dasa ma wani ice ba in ka dasa ma wani ice ko kaban dabino kamar kana nuna wa mutane kenan cewa ka tabbatar ana yi masa azaba yanzu a kaddara ila mahaifinka ne misali sai ya zama to ya rasu an binne shi sai wani ya zo ya dasa kaban dabino kaga me yake nuna wa mutane mahaifinka dan wuta ne ina fatan gane tunda wannan dabino ana wannan wannan kafa ana dasa shi ne ga mutumin da ake wa azaba kenan sai mutum ya tabbatar ana yi wa mutum azaba sa'annan ya dasa wannan abun saboda haka baya halatta a dasa wannan ice kwata-kwata balantana a yi tambaya cewa icen dabino ne ko a icen kabar dabino ne ko kuma wani wani ice ko abin da ya kama da wannan ba abin da yake halatta na'am in dai dan alama ne ya halatta ya halatta a sanya ice ko a sanya wani dutse a wajen dan ya zama alama amma abin da wasu ke sanyawa na ainihin signboard din nan a rubuta sunan mutum a kafa a wannan wajen ya saba wa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam mai san karin bayani ya duba cikin ahkamul jana'iz na al-allama Nasiruddin Albani zai ji karin karin bayani akai na'am wa alaikum assalam game da fitsari a eh, wurin fitsarin da yake da lawa mutane eh da kan kafa hujja da sai a kai sai sun ɗin fadariya sai to kuma babu yanda ya mutum fadariya sai ba ta da fallasa mai a jiki ba yanzu tsarin bayani da malam to idan mutum ya yi fitsari a tsaye ya fallasa mai a jiki to lallai wajibi ne ya cire wannan tufafi ya je canza in zai yi ibada in ko bai yi ibada in ko yayi ibada da wannan fitsarin wannan zai zama to sababi na yi masa azaban kabari an gane amma tambaya a nan wajen idan mutum ya yi fitsari ya zama to in yana fitsari fitsarin na tsalla sai yayi sallah shin wannan sallah ta yi sallan da fitsari ya tsalla a jikin mutum fitsari ya tsalla a jikin mutum ya je ya sallah wannan sallah ta yi ko ba ta yi ba wani ya ce sallah ta yi ya aka ta yi saboda ya yi ta yi amma kuma akwai laifi a tare shi na shi wancan laifin da ya yi na fallasa da na'am wani ya ce wai sallah ta yi amma kuma wai akwai laifi na wannan fallasa laifin fallatsan shi yasa aka yi masa azaba an gane amma sallar da yayi da wannan fitsari ta yi shin haka abin yake sallah ta yi su mazaban hannafiya su suke da wannan fahimta din cewa yin sallah da najasa dan mutum yayi sallah da fitsari a jikin shi sallah ta yi Mazaba ne na na hannafiya an gane wannan ko su suna da wannan fahimta in mutum yayi sallah da fitsari ko yayi sallah da jini ko yayi sallah da wani abu na najasa sallah ta yi amma ya yi kuskure amma mazhaba na jumhur in akwai fitsari a jikin mutum dole sai ya gusar da shi kafin ya yi sallah in ya yi sallah da fitsarin sallah ba ta yi ba to wani yana magana cewa shi ya janye wandonsa ya daga wando sama sai yana fitsari maimakon fitsarin ya tsilla a tufafinsa sai yana tsilla a kafafuwansa to da ya fito waje ai zai wanke wajen ko baka ba kaga yana fitowa zai wanke wajen da fitsari ya tsilla ai wannan ba matsala insha Allah haka wannan yayi daidai in yazo ya wanke kafansa sai ya saki wandan ya je ya sallan shi eh Allah na'am lokacin da liman yake sallah ba wata sallah lokacin eh wanda yayi sallah lokacin da liman yake sallah to wannan shine mazhaba na jumhur uki mati sala fala salata illa al-maktuba cewa idan an tsaye da sallah babu sallah sai ta farilla abinda ake magana wasu malamai suka ce abinda ake nufi a nan wajen idan an tsaye da sallah sai ya zamanto kai din nan baka fara yin sallah ba to kada ka yi wata sallah sai wannan sallan da ake yi amma in mutum ya riga ya fara ya zamanto ya kusan idarwa kuma ya zamanto wannan idarwan ba zai sa ya rasa wata raka'a ba ya karasa amma in ya san cewa in ya ce zai idar da waccan sallah din zai rasa wata raka'a din to ya bar wannan sallan da yake ya zo ya yi sallan da ake yi na yanzu an gare, amma wasu ɗauki hadisin ala zahiri cewa kawai in an tsaye da sallah kawai babu wata sallah sai wannan sallah din wannan an ɗin da tarifin ahad ne babu wata sallah sai wannan sallan da ake yi na yanzu din in mutum ya yi wata sallah sallan ba ta amsu ba an fahimci wannan ko amma dai abin da ya tabbata shi ne idan ya zama to mutum ya riga ya fara wato ya kusan karasawa sai ga liman ya zo to yana da iko ya karasa in ba zai rasa wata raka'a ba wanda ya da gangar ya yi laifi ba za mu ce bai da sallah ba sai ya sanya abin cikin nafiyul kamal ba nafiyul siha ba hmm. wa alaikum salam malam dangane da abin da ya shafi hutuba akwai bambanci tsakanin hutuba na juma'a da na idi wurin magana wurin lagu wurin lagu eh, eh akwai bambanci shi kaman shi abin da ya shafi hutuba na juma'a abin ya fi zafi sosai shi hutuba na idi in aka yi mutum bai kyauta amma ba za a ce irin laifin da yi na wancan ya shafi wannan ba saboda shi hudubar idi ma an ana yi wato kana iya tashi ka tafi ba matsala manzo Allah ma yakan ce mu za mu yi za mu yi ba wanda ya so ya zauna ya zauna wanda ya so ya tafi ya tafi kaga an riga idar da sallah shi na idi shi wannan kuma kafin a yi sallan ne na juma'a idi a huduban juma'a ya fi karfi akan huduban idi wajen hukunci na'am hadisin da makaranta na farko na Anas bin Malik eh. yi magana a yana rike da salka na ruwa da kuma sanda eh salka din kamar saboda tsarki eh to ita fa sanda ana ko wani wani abu da za mu iya fahimta da eh shi hadisin za ka ce yana rike da sanda sandan nan saboda yin sutura in za a yi sallah a sanya sutura domin kada wani ya wuce an gane sandan yana da amfani da yawa wannan shi ne kaɗan daga cikin wannan amfani ne eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa